wallahi ka sani yanzu harkar gaba ɗaya sai a hankali gaba ɗaya yanzu idan ma na fito da su matan ma gaba ɗaya ba sa zuwa su ta to ka ku ba kasuwa kenan da ake ganin samfur nake gani ba an komai komai wallahi Allah ka gani gaba ɗaya babu ki gurza ba za mu samu mu samu kiba nan baki ne cika to ai ni yanzu da nake faɗa ma tunanin da nake yi kenan da yanzu da zan samu in samu tukunya guda ɗaya da za ta samu in cika ta in bar mata garin kuli-kuli da kaina na samu na ci wallahi <laughs> malam hawa ne Allah wallahi wacce amma matsalar shi ce kawai eh. baya zaka baya zaka ah, Money where we get yo, you know go finish your problem. Igby, star boy. <laughs> oh yeah, oh yeah. Ai shine nake faɗa ma yanzu ga nan ko sallama bai mana ba ya wuce.